الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة الله سادة أن الله سمع البركة أيو دي شاد يا قوت الربي الثاني شكرة دبو ليد دريه ثلاثين دشدة من هجر من منزو الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna cikin littafi na muhammad nasir din albani allah madaukin sarki ya yi masa rahama na ahkamul jana'is muna matsala akan wato abubuwan da ake yi bayan an binne mutum matsala ta ɗari da biyar kafin nan a jiya da muka yi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an binne wani mutum daga cikin sahabbansa sai ya sa a ɗauko masa ko kuma shi Usman bin Maz'un sai a ɗauko masa dutse wanda zai sa alama domin ya binne danginsa wurin muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wani sahabi ya je ɗauko dutsen sahabin sai ya kasa Ta annabi je ya dauko da kansa ko ce sai ya sa inda rasi inda rasi ba wai rasin nabi ba sallallahu alaihi wasallam kuskure ne na fassara kan ci wannan mamacin kabari ta nan aka za aka soka dutse inda nan ake sa alama ta kan wannan inda kabarin kan inda kan kabarin yake ba wai ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa baha inda rasi inda rasil mayyiti abinda ake nufi ke kanan insha Allah wani ban Allah ya faɗakar da ni wanda haka abin yake akan shi mamacin ba kan annabi sallallahu alaihi wasallama ba to wannan shine a yau za mu tashi a matsala ta ɗari da biyar da mai littafi ke faɗi wa ya juzu aljulusu inda asna iddafani da kasdi tafkirin hadirina bilmauti wato ya halatta a zauna a tsakiyar lokacin da ake binne mamacin da nufin tunatar da waɗanda suka zo wurin da mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa saboda akwai hadith na bara bin azibin bara dan azib radiyallahu anhu qala na ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar ce mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ga janazar wani mutum daga cikin mutanen madina fantahaina ila alqabari sai muka zo kabari walamma yulhad lokacin da ake masa lahad lokacin da ake haka kabarin fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam mustaqbil alqiblati sai annabi ya zauna yana kallon kibla ya zauna ya fuskanci kibla wa jalasna hawlahu muka muka zauna a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam sabbai idan annabi yayi abu ba tare da an ce su yi masu ma sai su yi suka ce sai muka zauna a gefen annabi sallallahu alaihi wasallama wa ka'anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce a kanmu akwai tsuntsu ya sauka muna tsoron kada mu motsa tsuntsun nan ya tashi saboda natsuwa da suka yi da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna su ma suka zauna suka nasu wa fi yadihi udun a hannu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dan sanda yankutu fil ardi yana cikin kasa da wannan sandan da ya rike faj'ala yanzuru ila sama annabi sallallahu alaihi sai yana kallo yana daga idanunsa yana kallon sama wa yanzuru ila al-ardi sai ya kalli kasa sai ya kalli sama ya nuna akwai damuwa tare da annabi sallallahu alaihi akwai abin da yake so ya gaya ma sahabbai waja'ala yarfa'u basarahu wa yahfaduhu yana daga idanunsa sama yana sunkuyar da shi talatan yayi haka sau uku faqala sai ke gaya ma sahabbai ista'izu billahi min azabil qabr marrataini aw salatan yana faɗi wa'annan wannan kalma su uku ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr ko su biyu ثم قال سي النبي كيف دي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأنكم كما ينا دك شنو حديث أكوي عذاب القبر tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sune mi tsari daga gare shi shi kuma ya nemi tsari shi yasa a sallah ce kada ɗayan ku ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu daga ce akwai neman tsari daga azaban kabari to kenan ya tabbata akwai azaban kabari daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala inna al-abda al-mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh annan sallallahu alaihi bawa mumini idan ya zo rabuwa da duniya ya fuskanci lahira mala'iku za su sauko daga sama mumini kenan bidul wujuhi masu fararin fuskoki ka anna wujuhahum shams kai ka ce fuskokinsu kamar wata ma'ahum kafunun min akfanil janna suna da likkafani daga cikin likkafanin aljanna wa hunutun min hunutil janna ga su da turare irin turare na aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar sai su zauna ga wannan mutumin har iya ganin ido imana suna da yawa kenan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba za su zauna a wannan wurin inda iya ido zai kai shi mamacin yana kallon su yana ganin su shi yasa in muminin ne sai ga yana murmushi haka zai iya zai rasu wanda ba mumini ba daga nan ya fara firgishi kenan saboda abun da ya gani wanda shine wanda zai zo bayan wannan summa yaji malakul mauti alaihi salam sa'annan mala'ikan mutuwa sai ya zo wannan shine sunan mala'ikan mutuwa ana kiransa malakul mauti sabani abinda ake kiran shi a zara'ilu ba sunansa ba sunan bai tabbata daga qur'ani ko sunna da sunan azra'ilu ba da sunansa menene ma a cikin suratul sajada qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum haka annabi kuma ya kira shi sunansa malakul mauti mala'ikan mutuwa amma yana da mataimaka amma dai shi mala'ikan shi ana kiran shi malakul mauti suna azra'il bai zo da daga sunna ingantacciya ba to sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda rasihi har ya zauna a kan wannan mamacin fa ya ƙulu ayyatuhan nafsu tayyiba ya kai wannan rai tayyiba tsarkakakke wa fi riwayatin mutma'inna ya wannan rai wanda yake nazatsiya ta yi aikin alhairi ukhriji ila magfiratin min Allah wa ridwanin ki fita zuwa ga gafaran Allah da kuma yardan Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada fa tasilu kama tasilu alqataratu min fisika sai ran nan ya fita kamar yadda ɗigon ruwa yake fita daga abun da aka sashi roba sale in ka sun fiyar da roba yadda ruwa yake fita a hankali ba tare da an ji fitansa ba ma ɗigon ruwa to ransa sai ya fita ka ba a ma sani ba sai ga yana lullube da kayansa ko motsi bai yi ba daga yadda yake kawai sai ga ya tafi da sauƙi tafiyan za ta zo mashi saboda ya ga abin da ke faranta masa rai shine wannan zi'ati zarga wannan shitati nashida nashin su ne da a cikin nishadi ransa yake fita kamar yadda in ka sa wani abu a gora ruwa ka sunkuyar da gora yadda ruwan zai fita shine haka zai fita a cikin nan abin shayarwa to kamar yadda abin da ke cikin gora zai fita fa ya kuzuha daga nan mala'ikan mutuwa sai karbi wannan rai wa fi riwayatin hatta idza kharaja ruhahu har sai lokacin da ransa ya fita صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض ملائكو دكي زكانين سمي دك سي دكان سي سما الدعاء وكل ملك في السماء دكان ملائكو دكي سما سي سما ونبا الدعاء وفتحت له أبواب السماء سي أبو دي مسقوف في السماء ليس من أهل باب إلا هم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم باب وسو ملائكو دك سكين ملائكو دكي وتسمى fashe suna roƙon Allah a biyo da wannan rai ta wajen su don su samu wato su ji daɗi su yi ma wannan ran addu'a suna roƙo ya Allah ka sa a biyo da wannan rai ta wuraren mu ya Allah suna roƙon Allah a hau shi ta wurin mu fa idza akhadaha idan mala'ika ya karbe ta na ran lam yad'uha fi yadin fi yadihi tarfatan ba zai batta ba ya da'uha ba zai batta ba fi yadihi a hannunsa darfata aini ko da da giftawan ido hatta ya khuzuha har su karbe ta fa yaj'aluha fi zalika al-kafan a sanya shi a wannan likkafanin da suka zo da shi dama sun zo da likkafani daga aljanna da turare daga aljanna wa fi zalika al-hanud su sanna shi a wannan turare fa zalika qawluhu ta'ala tawaffathu rusuluna وهم la يفرطون wannan fadin Allah madaukakin sarki da yake fadi wato mu sai su karbe shi kuma ba sa ta gaitawa abinda aka gaya masu su za su yi wa ya minha ka atsayabi nafhatin nafhati miskin wujida ala wajhil ardi wato sai damshin wannan turare ya fita shine wato damshin turare da aka taɓa ji a bayan ƙasa qala fa yas'aduna biha sai su hau da wannan ran fala yamurruna yani biha ala mala'in min al mala'ika ba sa wucewa ga wasu gungu na mala'iku illa qalu sai mala'ikun nan su yi tambaya ma hadha ruhu tayyib wani irin rai ne wane ne wannan rai wanda yake mai albarka mai daɗi mai ni'ima fa na fulan ibn fulan wani dan ne bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya da mafi kyawun sunayensa da ake kiransa da su a duniya hatta yantahu biha ila sama'i duniya suna su wannan wannan rahar su kai ta a sama ta duniya fa na lahu sai su nemi a buɗe masu kofa sama ta duniya fayuftahu lahum sai a buɗe masu fa shayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha mala'ikun kowace sama in aka zo buɗe ta za su reka wannan rai idan aka je sama ta ɗaya suka nemi a buɗe aka buɗe musu sai a samu wasu mala'iku sai su reka wannan rai zuwa sama ta biyu sama ta biyu su ma wasu su rika haka haka har zuwa sama ta bakwai ila sama illati taliha har su kai ta zuwa ga saman da take biye da ita hatta yantahiya biha ila sama sabi'a har aka wannan rai zuwa ga sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai ya gaya ma mala'iku uktubu kitaba abdi fi illiyina ku rubuta sunan bawana ko littafin aikin bawa na kusaci a cikin illiyina dalla cewa ma adraka ma illiyun kitabun marqumun yashhaduhu almuqarrabun kamar ya karanta wannan aya me sanar da kai mai illiyun wani littafi ne mai albarka wanda mala'iku muqarrabuna suke shaida akan abin da ke wannan littafin sosai a rubuta ayyukan wannan bawan ko sunan shi a wannan littafi fayuktabu fayuktabu كتابه في إليين سيأربط للتافنسا إليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض إن أربط تشهداو درن دنيا فإني وعدتهم ni na alkawarta musu in ji Allah madaukakin sarki anni ha khalaqtuhum daga ƙasa na halicce su wa fi ha a cikin sa bayan mutuwa zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga ƙasan kuma za a fidda su a lokacin da za a yi tashin kiyama kenan a nan ƙasan za su zauna har zuwa ranar tashin kiyama alkawari da Allah ya yi kenan to sai a dawo da wannan ran zuwa ga mai ita bayan an karɓe ta yi waɗannan ayyuka gaba da an je an rubuta kenan rai ne wanda yake da ni'ima an rubuta ta sai a dawo da ita qala fa yuraddu ila al-ardi sai a dawo da wannan ran zuwa ƙasa wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da ran daga nan a jikinsa bayan an binne shi kenan nan take sai a dawo da shi qala fa innahu yasma'u khaf'ani ali ashabihi idza wallaw anhu a lokacin da aka gama binnewa yana jin karan takalman mutanen da suka zo binne shi idan suka juya mudbiri na za su tafi an gama wannan yawon har an dawo da ran don tun daga lokacin da aka karbi ran ne ake wannan abu kafin a gama wanka a gama sun gama abin da za su yi har an dawo da shi ana binne shi sai ya dawo da rai fa ya atihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo masa su ne ake kira munkar wa nakir shadida al-intihar waɗanda suke masu tsananin wato tsawatarwa su mala'ikun fayantahiranihi sai su tsawatar da shi kai tashi nan take wai lisani sai ya tashi ya zauna saboda tsawa ya tsorata shi ma wai lisanihi sai zaunar da shi fa ya kula yaqulani lahu sai tabbaye shi man rabbuka fa ya yaqulu rabbi Allah tunda dama bawa ne mutumin kirki ayi wannan abun har an je an rubuta fa yaqulu rabbi Allah Allah shine ubangiji na fa yaqulani lahu ma dinuka me addininka fa yaqulu dini al-islam addinina shine addinin musulunci fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me wannan mutum wanda aka aiko muku fa yaqulu huwa rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya amsa waɗannan tambayoyi guda uku to sai a kawo masa tambaya ta hudu me aikinka amma in bai amsa ba to magana ya kare tun daga nan za a kafiri ba za a tambaye shi ma amaluka ba ko munafiki saboda shi ko fajiri saboda shi bai amsa waɗannan guda uku ba to guda uku su ne in aka amsa wannan uku sai su sake ce masa wa ma amaluka me aikinka fa yaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu fayantahiruhu fa yaqulu daga nan sun ce na imani da na karanta littafin Allah na imani da shi kuma na gaskata shi sai ya sake tsawatar da shi a gaya masa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu ala almu'mini shine karshen fitinan da mu'mini zai bijiro ma mu'mini ya amsa kuma sai sake masa sai sauka ko kila wata amsa daban ake bukata ba wanda ya bada a farko ba ta yi waɗannan tambayoyin kuma guda uku wanda aka yi masa a baya waye ubangijinka me addininka waye annabinka to nan ne yake neman yanzu a bashi dama ya amsa da amsan da ya shine annabi ke cewa astaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yusuf to wannan tambayan ake so ya bada amsan ta yanzu to a nema Allah ya tabbatar da shi kada ya kauce faɗi wani abu daban in Allah ya yusabbitu Allahu amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wanda yake mu'min yayi aiki da alqurani to Allah sai bashi kuma dama amsa wannan tambayoyi bayan ya amsa su can za a sake kuma tambayansa a nan to sai ya ba da amsa fa yaqulu rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa daga haka kawai su uku din nan fa yunadi munadin fi sama sai mai kira ya kira a sama an sadaka abdi bawana yayi gaskiya fa afrishuhu fil min aljanna buɗa masa aljanna kawo mai shimfiɗu na aljanna a buɗa masa aljanna ya gani wa albisuhu min aljanna a tufatar da shi daga tufan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna a buɗe masa ƙofa ya dinga gani satellite abubuwan da ke faruwa a aljanna sai a buɗe masa sai ya dinga gani ya dinga ganin zamansa wannan ya wuce ya ga matan da zai aura a lahira shi yasa sai ce ya Allah ka tada kiyama yanzu mana saboda je ya zauna ya ga abun da yake sa a buɗe masa kofofi sai a dinga bijiro masa abubuwan da ke faruwa a aljanna qala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha sai kamshin aljanna ya zo masa da duk abin da ke cikin na aljanna wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi sai a bude masa kabarinsa gurgudun iya ganin idonsa kaga babu kunci kenan qala wa ya'tihi wa fi riwayati yumassalu lahu rajulun hasanul wajhi sai ya zo masa wata riwaya sai a yi masa sifa na wani mutum wanda yake mai kyawun fuska ya zo wurinsa hasanat siyabi mai kyawun tufafi tsayibin rehi ga gamci kuma tare da shi sai ya masa wannan mutum sai ya zo ya same shi sai kolo abshir billazi ya suruka yana maka bishara da abin da zai dadada maka rai abshir bi ridwani min Allah kai bishara da yarda daga Allah Allah ya yarda da kai wa jannatin fiha na'imun muqimun ina maka bishara da aljannoni wanda ni'imansu su har abada masu dawwama ne hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu wannan shine faranan da ake maka alkawarin sa inna ma tu'aduna la'at shine wanda ake maka alkawari kenan da ake cewa ranar kiyama za zo to kai ta zo maka fa yaqulu lahu sai gaya masa shi mutumin wanda ke kabari wa anta wa basharaka Allahu kai kuma fa Allah ya maka bishara da alheri waye kai fa wajhuka wajhu alladhi alwajhu alladhi yaji'u bil khair fuskan ka tayi kama da fuska wanda yake zuwa da alkhairi fa yaqulu ana amaluka salihu ne aikin ka nagari sai zo masa suran mutum wanda yake son gani yake so ya zauna da shi yake so ya dinga ganin sa kullum kullum so sai masa wannan bishara shi aikin ka ne fa wallahi ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله والله بنسنك فاشيكا كسن شي مي ققا وجن بما الله داء بطيئا في معصية الله كنا كما واتوباكا إنسابو كنا ققا وجن أي كتاب عند الله يأمرني كما باكا سوك أي كتاب عند الله يهنا شيني بطيئا من لكي كرا بطيء ساباني ثوري مياكي كرنسا إيه jinkiri ko wannan yana sauri wannan kuma bai sauri jinkiri to kana sauri wajen aikata alheri kana jinkiri wajen aikata sharri shine abin nan dinka abin nan wato haka na ganka in ji aikin sa kenan fa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi thumma yuftahu lahu babun min aljanna daga nan sai a bude masa kofa daga cikin kofofin aljanna wa babun min annar daga wata kofa kuma daga kofofin wuta a bude masa aljanna a bude masa wuta me yasa za a bude masa wuta a nuna masa da mazauninsa in bai yi aikin alkhairi ba Zuto sai qalu hadha manziluka law asaita Allah wannan ga mazaunin ka inda ka saba ma Allah to kai yau abdalaka Allah biha bihi hadha ga abinda Allah ya canza maka da wannan din inda dama kowane mutum yana da masaukaiya guda biyu masaukin aljanna da kuma masauki a wuta yayin alkhairi to aikin eh, masaukinsa na wuta ta sake canza masa da aljanna ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat shikenan arne kuma shi ma dama yana da guda biyu ga masaukin aljanna da ya alhairi ga kuma masauki na wuta to shi kuma na wutan kuma shi ma sai a mai da shi a ina aljannan ka sai a mai da shi wuta sai a ninka masa kenan ko kuma a sai a canji canje kenan sai abin da ake kira at-taghabun yawmut taghabun yana da wani kila makwabci ko abokin aiki wanda yake musulmi wanda ya aikin alheri sai dauko wutan musulmi sai ya kara masa sai dauko aljannan kafirin sai ce kai ma ka hada double shi ma ya hada biyu shine zalika yawmut taghabun kenan kamunga sa'an da za a yi ma'arna kamunga kenan sai ga mutum yana da gidaje guda biyu ya tambaya na Jacob ne ɗaya <laughs> ko to wannan shine abin nan to Allah madauki sarki sai canza masa da wannan wutan ai eh, aljanna da wannan wutan aljanna fa idza ra'a ma fil janna idan ya leka ya ga aljanna qala rabbi ajjil qiyama sa'ati ya Allah ka gaggauta tashin kiyama domin ya ya gane yanzu ba zai shiga aljanna ba sai an yi tashin kiyama to sai shi Allah ka gaggauto da tashin kiyama kai ma arji'u ila ahli wa mali domin in koma zuwa ga iyalaina da kuma wato gidana da dukiyata sai qalu laho uskun sai ce ka zauna sai lokacin yayi ba za a gaggauto da shi amma kana cikin ni'ima sai a dinga buso masa ni'ima na aljanna kullum kullum ko kuma ran sai a dauki ran sai a kai aljanna shi kenan. dama kamar yadda malamai suke faɗi a duniya duk wani abin da ya fira daɗi, to da jiki ke dili sai ruhi ya ɗauka a lahira kuma ko raɗaɗi ko ni'ima yana dilin da ruhi ne sai jiki ya samu an gane sabanin duniya duniya jiki ne za a ma wato zafin ana so a ɗanɗana mutum azaba a jiki ne sai ruhi ya ji to a lahira shi kuma ruhin ne za a mawa daga nan jiki kuma sai ya ɗauka an gane abin to daga nan sai a ɗauki ruhi sai ya kai aljanna shi kenan jiki sai ya samu ni'ima to wannan shi ne. na mutum wanda yake mumini musulmi da ya aiki da abin da Allah maɗauki sarki ya yi umarni qala sai annabi ci gaba da cewa wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al amma mutumin da yake bawa kafiri ko fajiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah iya zo rabuwa da duniya da kuma fuskantar lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun ghiladun shidadun sai wasu mala'iku daga sama masu tsanani masu ƙarfi ba tausayi tare da su ganin su shi kansa ya ishi mutum azaba sai su sauko masa Su dulwujuhi masu bazazin fuskoki <coughs> za ga mutum duk lokacin da ke so ya tsorata wani ko kaza gan sai ya shafa wani abun baki a fuskarsa in mutum ya shafa ko ka sani ba za ka gane shi ba zai kana tsoronsa to a haka za su zo ma mutum a wannan makwanci wanda ba wanda zai isa ya kare shi daga azaba na waɗannan mutane ya zo lokacin da ainal mafar babu bayan da zai ba guda to za za masa a wannan fuskan a wannan yanayin ma'ahum musuhun minan nari tare da su akwai wani wato tufa mai gashi gashi wanda mutum bai so ya gani ballantana ma ya taba an gane irin za a ga mutane in za a yi ko dodo ko wani abu an sa wani irin tufa haka don dai da kaga kamar mutum a kaga abun tsoro to irin wannan kuma a jiƙe kamar za a an jiƙa shi da ruwa almablul kenan shine ma'anan sufuhun minan nari na wuta fajlisuna minhu maddal basar sai su zauna iya inda idan su zai gani masu wayannan sifofi ثم يجيء ملك mauti sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta gilisa jilisa inda ra'asi ya zauna a kansa فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب وإنشان أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإنكما إلى سخط من الله وغضب كيف تياكي ممون الري wanda bai yi imani da Allah ba ki fita zuwa ga fushin Allah da kuma azaba al-ghadab in fushin yayi tsanani sai ya zama ghadab ya sake tsanani sai ya zama inda مقت كبر مقتا gabab shine al الغضب شيني المقت أشد السقط شيني الغضب شيما to mataki mataki ne shi mijin ka fita zuwa ga fushin Allah zuwa kuma ga al alghadab shine tsananin fushi kalma ne wanda yake da ma'ana iri daya amma mataki mataki ne shi yasa a lokacin da idan mutum ya kashe mu'minin Allah ya kawo wannan wa ghadiballahu alaihi kuma in za a yi rantsuwa na li'ani miji zai roƙa makansa la'anta mace kuma ta roƙa makanta hushi hushi ya fi tsanani akan la'anta to al-ghadab din nan to shine tsanani qala fa tafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza as-sufud al-kathir ash-sha'ab shu'ab shikenan sai ran da ya ga wannan mala'ika sai ya dinga sai ya watsu a cikin jikinsa kuma dole sai ya fita to za a fidda shi ne kamar misali in aka sa wato abin nan irin abin da ake fitar da gugan nan in ya fada ruwa eh? an gane shi kura a jefa shi a abu a sake soki abu a sake a jawo shi da haka ta wannan abu to da haka za a fidda wannan ran mumini shine wannan zi'ati zarqa da ƙarfi da yaji ko ina a sa ran ya gudu ya kokoye ko ina to haka mala'ika zai jinyo rai da garfi sai ga mutum ya buge nan ya yi nan ya yi nan kafin ya ji ciwo to wannan akwai irin wannan abun da ya gani kenan wancan kuma kamar yadda ruwa yake ɗibowa daga bacin gora haka zai ran zai fita wannan kuma baran ran tarin rubuta shiga jikinsa fa in za'u kama in za'u sufudu kafiru sha'ab sha'ab shine wannan wato a samu abu mai tsaya tsaya. ya shiga ta haka ta inda ƙayoyin suna kunce a haka a zo kuma za a fiddo da shi ta baya ko kibiya shi yasa in aka yi kunnuwa kunnuwan za a ga haka suke kunce in ya shiga abin da ka harba to lokacin da za ka fiddo da shi to ta baya ne zai fito to ya fi tsanani an gane shi yasa sai dai in ayyayyanka nama kafin a fidda shi to haka zai fiddo wanda yake da shu'ab da resta da yawa kuma ya shiga cikin abin nan jikin mutum to za a fidda shi a haka Minas sufil mablul kaman sufi wanda aka riga aka jika da ruwa fa tuqatta ma uruq wal asab daga nan jijiyoyinsa da duk abin da ke jikinsa manya da ƙanana sai su yayyanke gaba daya fayal'anuhu kullu malakin bayna as-sama'i wal ardi kowane mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya la'anci wannan mutumin wa kullu malakin fi sama dukkan mala'iku da ke sama su ma sai su la'anci wannan ran wa tughlaqu abwabu sama sai a kukkulle kofofin sama don ba sa so a kawo musu irin wannan rai wancan fa tuftahu abwabu sama ko wannan kuma fa tughlaqu sai a kukkulle kofofin gaba daya laysa min ahli babin illa hum yad'una Allah alla ta'ruja ruhahu min qibalihim babu wasu mutane mala'iku na wata kofa daga cikin sammai nan suna roƙon Allah kada ya sa a biyo da wannan ran ta wurin su fa ya'khudha shi malaika mutuwa sai karbi wannan ran fa idza akhadha ya karbe ta lam yad'uha في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوب بزاس بتبا ko da giftawan ido sai sun sa ta a wancan irin kayan da aka zo da shi wanda yake mai gashi mai kaya kaya wanda ba a son gani irin wanda dodo yake sawa an gane shi in masu yin boka ta suna sa irin wannan to kuma shi aka ɗauko masa daga wuta na jahannama to sai a sa wannan ran a irin wannan wa yakhruju minha ka an tanirihi jifati da ala wajhi ardi sai a ji wani irin wari wanda shine warin farko da aka taba ji a bayan ƙasa <coughs> na wannan ran fa aduna biha sai su haura da ita sama fala yamuruna biha ala mala'in min al-mala'ika illa qalu ma hadha ar sai su haura da ita ba za su wuce wasu gungu ko wasu kungiya na mala'iku ba a ce mala'ikun nan su yi tambaya wani irin ran mutum wani rai ne wannan fa yaquluna fulan ibn fulan wani dan wani bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi munin sunayensa da ake kiransa da su a duniya wancan kuma bi bi asma'ihi ko da mafi kyawun sunayen da yake dan kuma aqaba mafi muni hatta yantahi bihi ila sama'i duniya har akai ran zuwa ga sama ta duniya fa yustaftahu lahu sai su nemi a bude musu don su haura da shi fala yuftahu lahu ba za a bude musu ba ba za a bude ma wannan mala'ikan mutuwa da yake rike da wannan ran ba sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalja aljamal fi sammi alkhiyat sai annabi ya karanta wannan ayan <clears throat> cewa ba za a buɗe musu gofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba har sai in raƙumi zai iya shiga wannan hancin allura to haka in za su iya shiga aljanna sai na bai karanta wannan ayan fa yaqulu Allahu azza wa jalla tuktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafinsa a cikin sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum فجويل يومئذ للمكذبين كو الذين يكذبون بيوم الدين to sai a rubuta sunansa a wannan littafi sijjin wancan kuma illiyin sai rubuta fil ardi sufla a ƙasa ta ƙasa gaba ɗaya ƙasan ƙasa sun mai ƙalu a'idu abdi ila al-ardi kuma da bawa na zuwa duniya fa inni wa'adtuhum anni ha khalaqtuhum domin na musu alkawari da ƙasan na halicce su wa fiha u'iduhum cikinta zan mai da su bayan mutuwa wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga kasan za a fiddo da su a tashin kiyama to a mai da shi a can duniya fa tutrahu ruhahu min as-sama darhan sai a jefo daran tun daga sama jefowa hatta ta fi jasadi har da dawo a cikinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq duk wanda ya hada Allah da wani to kai ka ce ya fado ne tun daga sama sa'annan kuma tsuntsaye suna fiska tsuntsaye suna zuwa suna ɗebe namansa aw tahwi bihi ko kuma iska tana kada shi daga wani wuri mai nisa kaga yadda ake shi jefo da shi za a yi sai dawo ya haɗe da ran da jikin fatu fatu'adu ruhahu fi jasadihi sai a mai da wannan wato ran a jikinsa qala fa innahu lam la yasma'u khafqa ni ali ashabihi idza wallaw anhu lalle shi din nan yana jin takun takalman waɗanda suka kawo shi in suka zo tafiya bayan an mai da ran wa yatihi malakani sai mala'iku guda biyu kuma su zo masa shadida al-intihar wanda masu tsananin tsawatarwa fayantahirani sai tsawatar da shi wa jilisanihi sai zaunar da shi fayaqulani lahu man rabbuka waye ubangijinka fayaqulu hahin hahin wannan kalma ne ana faɗin ta wajen dariya ko kuma nisantar da abu sai faɗi wannan kalma bai sani ba kenan la ban sani ba dama bai imani da Allah ba sharadin imani da Allah kalman shahada da aiki da abin da ta kunsa shi ke sa mutu ya bada wannan amsa amma ba haka ba ya san Allah ne Ubangijin ai ko man ba zai iya fada ba sai faɗi wannan kalma. la adari fa yaqulani lahu ma dinuka me addininka fa yaqulu ha hin ha hin sake la adari ban sani ba fa yaqulani fama ta ƙulu fi hadha rajul bu isa fikun me kake faɗi game da mutumin nan manzo da aka aiko muku fala yahtadi la ko lismihi ba zai iya faɗin sunansa ba ba zai iya faɗin sunansa ba dama bai imani da shi ba fa yuqalu muhammad fa yaqulu hahin hahin la ban sani ba kaga wannan tambaya uku kawai aka masa saboda bai amsa ba to baya bukatar zuwa na hudu inda ya ba da amsa ne kamar mumini da ya amsa sai shi kuma ma amaluka to wannan tambayoyi guda uku su ake masa ladari sai shi sami'tu nasa ya kulu na zalika ni na ji mutane kai suna ce muhammad muhammad ban sun ma kowa muhammad ba in ji shi shi kafiri qala fa yuqalu la wala talauta baka sani ba baka karanta ba فينادي مناد من السماء sai mai kira ya kira daga sama an kallama bawan nan ya yi ƙarya magareci ya ƙaryata manzo ya ƙaryata Allah ne wa amma man kazzaba ko walla ko kuma fasam yasiru wannan wa amma man bakhila wastagana wa Saddaga, bil husna nan kuma amma man istagana me aya ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى ويا قرية الحسنى سين كلمة الشهادة يا قرية النبي يا قرية كلمة شهادة فأفرشوا له من النار أن يمو مسا شنفلوا نوتا شنفلا مسا وافتحوا له بابا إلى النار أبو دي مسا بابو في نوتا فيأتيه من حرها وسمومها سيزاتمتا دا بلبلنتا سيزو مسا كافي وتان دا كمت واتو ميسو ننسى fushi na wuta sai ya zo masa wa yudayyabu alaihi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu sai matse kabarin har sai hagargarinsa sun abin nan sun shiga juna bi ma'ana wannan ya shiga ta nan wannan kuma ya shiga ta saboda matsewa in kana rike da abu ka matsa shi zaka nan nan sai shiga nan nan shiga nan to haka har su saba da juna fi riwayati wa yumathalu lahu sai a misalta mishi shi ma rajulun wani mutum qabihul wajhi mai mummunan fuska qabihu thiyabi mai miyagun wato tufafi muntinu rehi wanda yake warinsa ba daɗi ko kaɗan mummunan wari shine annatin wari yayi muni sai yace natin to mummunan wari fa yaqulu abshir billadhi yasu'uka ina maka bishara da abin da zai munana maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad yau fa ka kawo ranan da ake maka alƙawarin sa فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت كما سجي كي إنن Allah ya maka bishara da sharri waye ne kai kamar yadda mumini sai kai ma wa basharaka Allahu bil khairi man ko to shi kuma sai yi abinda yadda aka zo masa Allah ya maka bishara da shari waye kai fa wajhuka wajhu ya ji bil shar fuskanka yayi kama da fuskan wanda yake zuwa da sharri fa yaqulu ana amaluka ne ne aikinka الخبيث وانديك ممونا فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله بن سنك بطيمي واتو jinkiri wajen ma Allah da'a mai sauri wajen sabon Allah sabanin mumini wanda shi sari'an ne ila ta'atillah bati'an ila ma'asiyatillah shi kuma wannan sabanin haka ne fajazakallahu sharran Allah ya taka maka da sharri inji mala'ikan wannan da ya zo da wannan wanda ya zo wurinsa zai gaya masa wannan bayani ko aikin sa kai zai gaya masa wannan summa yuqayyadu lahu a'ama asam abkan fi yadihi zabatun sai a kawo masa wani mutum makaho bebe kurma bai magana bai ji bai gani sai za ka yi masa magana ya bari eh? mutumin da bai gani in yana ji sai kai ihu sai ya waigo mutumin da bai ji bai ji bai magana sai ka mene sai za ka yi masa sai ka yi mashi ishara tun da yana gani to ba a cikin uku ba ji ba magana ba kuma gani kaga ba yadda za a yi mukhazaba a yi magana da shi shi kuma aikinsa duka kawai a kabari aikinsa kenan sai ya zo kuma gashi da wani katon wato kulki a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da wannan kulkin da yake rike da shi law duriba biha jabalun kana turaban da dutse aka samu aka daki wannan kulkin aka daka da wannan kulkin dutse sai ya zama turbaya gaba daya amma yanzu da mutum ne mutum ne za a daka da wannan abin da wannan mutumin bai bai kurma wanda kuma makaho bai gani zai dake shi da shi mala'ika ne fa daribuhu darbatan sai ya masa wani irin duka hatta ya tsira biha turaba sai ya zama kaman babu shi kaman ba taba halittan shi ba ثم يعيده الله kama kana sai Allah ya mai da shi kamar yadda yake kaman bai taba ma ba taba dukan shi ba fa yadribuhu darbatan ukhra sai ya sake duka ta biyu fa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalaini sai wani irin ƙara wanda duk wani abu da yake da rai a duniyan nan zai ji wannan ƙaran banda mutum da aljani kawai annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da mutum ya ji ko aljani da ya sume shi ma nan take zai yi wannan ƙaran ثم babu له nari sai ya buɗe masa kofa da huta wa yumahhadu min furushin na sai a ɗebo masa wato a shimfiɗa masa shimfiɗu na wuta fa yaqulu sai sai rabbi la taqum sa'a ya Allah kada ka tsaye da tashin kiyama saboda wahalan da ya gani ya kalli inda zai zauna in kai tashin kiyama banda wahalan da yake ciki fa amma yanzu abin da ya hanga ya leƙa ne sai ya roƙi Allah kada zai da wannan azabin da yake ciki ya ishe shi saboda abin da yake hange a gabaran da kiyama yi ga mazaunin sanan Shi ne wanda yake kafiri wannan shi ne hadisin kaga duka annan sallallahu a magabarta yayi wannan baya bada wannan labari an gane a magabarta shafi nawa kusan daya biyu ko uku shafi hudu haka da nan da nan duka annan sallallahu yake ba habbai labari saboda kowa ya zama ya yi tattali na wannan ranar, kuma kowa sai ranar nan ta zo masa wannan muna jin shi kamar tatsuniya wani yanzu ya riga ya gani wani ya ji wani ya gani wani yana cikin ni'ima wani kuma yana cikin kamar yadda makabin nan saboda kuma mu zai Allah madaukakin sarki ya kare mu daga azaban kabari Allah ya sa mu yi ayyuka nagari Allah ya shiryatar da mu ya kara mana imani wannan hadisi Abu Dawud da Hakim da Qayalisi da Ahmad suka rawaito wannan hadisi da Imam Nasa'i da Ibn Majah Dukkansu sun wato hadisi imam hakimi ke faɗi hadisi sahihi ne akan sharaɗin buhari da muslim imam zahabi ce haka ne imam nasir bin albani ce eh haka ne kamar yadda suka faɗa ibn al-qayyim ma ya inganta hadisin a littafin sa ilam al-muwaqqin da kuma tahzibu sunan sharhi ne na sunan abi dauda ونقل فيه تصحيحه عن ابي نعيم وغيره دوكا دي مالمي سي انغانتا wannan hadisi wanda bara bin azib radiyallahu anhu ya roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku dubi kuma yirayin sabbai a lokaci guda annabi ya faɗi wannan sahabi ya dauko wannan labarin shi kuma tiryan tiryan ba kalman da in ya ga in ya ga kamar annabi a wata kalmomi da suke na larabci ma iri ɗaya annabi ya faɗi wannan ko wannan ya kasa gane abin da annabi sai ya faɗe su guda biyu wanda ya nuna yana rike da maganan annabi sallallahu alaihi wasallama lafazi lafazi sai ce ko annabi ya fi ruwaya ko wannan ko kuma wannan wanda ke nuna yadda ya haddace magana har in ya zo wata kalma da bai gane kalman da annabi amfani da ita wanda ma'anan su biyu sai faɗi kalmomin guda biyu a ga sabai da suke kula da magana annabi shi yasa a farko da yake ba mu labari ce da annabi ya zauna muka zauna kusa da shi kai ka ce akwai tsuntsaye a kawunan mu muna tsoro kada mu motsa tsuntsun nan ya tashi an ce mana kuma kada kowa yadda tsuntsun kansa ya tashi yadda suke so su ji maganan annabi sallallahu alaihi wasallam sun sun a wurin na annabi yana da sabo da ke dauke da shi da yake so ya gaya musu sai suka suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu da hankulansu da idanunsu da jinsu da gwagwalensu suka ɗauke shine bara bin azib a lokaci guda ya rawaito mana yanzu a ce a zai da tsayan mu a ce gobe ya bada wannan hadisi zai yi zai yi ba kamar ku dubi yadda sahabbai suke abunsu take annabi zai faɗi hadisi kawai take ya ɗauka gobe sai da yana ba da labari a haddace wanda shi ma baradi ya ba labari shi ma haka a lokacin da ya zo ɗaukar labarin shi ma a shirye yake duk abin da za a gaya masa ya ɗauka kuma a lokaci guda ya ɗauka haka magabata suke wajen ɗaukan maganganun junansu a lokaci guda Allah maɗauki sarki ya shirya da mu na'am